Ƙasashen da suka hada da Chadi da Tunisia da Egypt da Mauritania da Algeria da Sudan da jamhuriyar Niger ne ke gudanar da wannan taro da ke samun halartar wakilan tarayyar Afirka da na tarayyar Turai da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Libya don duba hanyoyin samar da mafita ga ƙasar ta Libya wace shirin zamar lafiyar ta ke baya a sakamakon rashin jituwa a tsakanin 'ya'yanta tun bayan hamɓarar da gwamnatin Muhammad Gaddafi. ministan harkokin wajen kasar Nijar Ibrahim Yakubu ya yi mana karin bayani. Na farko ne muka ce a sa gwamnatin da kowa ta yarda shi saboda gwamnatin ga yanzu ta maki zamnuwa saboda ba a sa kowa shawara ba kuma wasu ba da goyon baya na biyu shine bancin an kafa gwamnatin da kowa tsayar da shi kuma gwamnati da ke cikakken mulki a cikin kasar libya sai an kafa sojin kasa wanda kowa yar da shi kuma wanda aka san ga mai shugabancin shi guda shine muka ce libya nan tana da tarihi tana da kowa sai an sashi har wanda suka kama eh, shugaba kadafi su ma a sa cikin tahiya har wanda lokacin nan da farin da tura ba su sa cikin shawara mun ce su ma a sa su a yi wannan shawara na uku muka ce kuma a yaƙi da ta'addanci saboda inda ka san akwai 'yan daesh a libya akwai 'yan boko haram akwai libya akwai 'yan eh, komi ka sani na ta'addanci suna can libya muka ce ba yiwa a kawo ƙasa a kawo gwamnati kuma ba a yaƙi da wannan mutane muka ce a taimaka ma gwamnatin libya ta samu ƙarfi da tambaya a yi kokowa da 'yan ta'addanci wannan taron na ministocin harkokin wajen ƙasashen da ke makwabtakar kudda kudda a ƙasar libya da ke gudana a washe garin wanda ƙwararru suka gudanar ya bullo da wasu sabbin shawarwari bayan la'akari da cewa sun fi kowace ƙasa ɗanɗana kuɗar irin abubuwan da ke wakana a ƙasar libya tarihi ya nuna ko da yaushe ƙasashen nan na ƙetare suka zo suka ɗauki mataki na shiga siyasa wata ƙasa bisa aikata alheri kaga Somalia kaga iraq kaga libya kaga afghanistan babu ƙasa guda inda suka ci nasara muka ce zancen libi zancen yan libi ne da kansu a bar su zancen su zancen su ne kuma da mu da ke makwabta saboda in ta lalace mu mata mu ta lalace za mu tambaye shugabannin kasashen mu su rike mukamin su su kula da zancen libya tunda ba mu sake bar ma wasu kasashe da basu abin bai shahe su ba wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya martin kobler ya bayyana cewa amfani da ƙarfin soja ba zai taimaka a warware rikicin ƙasar ba saboda haka dole ne a bi hanyar tuntuɓa tsakanin ɓangarorin da ba sa ga maciji da juna in ji shi domin cimma daidaiton da zai ba da damar kafa wata gwamnatin haɗin kan 'yan ƙasa. En Libye, il ne peut pas y avoir une situation militaire. L'accord politique libyen est le seul cadre. Il n'y a pas d'alternative. wani kalubalen da ke jiran kasashe makwabtan libya shine matsakaimi a ayyukan bincike akan iyakokinsu da wannan ƙasa domin bayanai sun yi nuni da cewa duk da takunkuman da aka kakabawa ƙasar ta libya makamai sama da miliyan 26 ne ke yawo a ƙasar a yanzu haka abinda ke kara rura wutar rikicin shugabancin da ake fama da ita a wannan ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger